sakamakon binciken da kotu ta gudanar bayan sauraron waɗannan ɗalibai da ma'aikatan birnin yamai suka zarga da laifin ta da zaune tsaye da haddasawa jama'ar da basu ji ba basu gani ba asarar dukiyoyinsu a yayin zanga-zangar da ƙungiyar usn e ta ɗalibai ta shirya da nufin neman a magance musu matsalolin da suka haɗa da rashin wadatattun ɗakunan karatu da bancina da ƙarancin malamai alƙalin ya ɗauki matakin sallamar ɗalibai 27 daga cikin 31 da suka shafe makonni uku a gidan kaso yayin da sauran hudun suka samu sakin talala to sai dai wannan mataki ya zama ya kungiyar ɗalibai ta usn abinda bahaushe ke cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa in ji shugabanta usaini sambo usman su akwai wanda aka saki su akwai wanda aka rike biskan su ci akwai wanda jijita ba ta rike koyin biske gare su ba akwai wanda kuma su ta ce da dan rike wani a biske gare su biska suka um, washe-washen da bage-bagen da an kai mai biskan shi ma mun kace mu ma ga a bata musu kaje jijitar ba mu yarda da wannan shari'a ba biskan wani tusi din ba za mu yin kira a kurda saboda akalle abin da an kasa da suke gare su sa ne muka ce mun gode majalisar ɗin mu za mu ci gaba da da kwamba ɗin mu bisa hanya shari'a shari'a ta tsayawa yanzu za mu ci gaba da gwagwarmaya a ce kuka ɗan makaranta an samu an shahi kuka ne suka kawo ga matsaloli shi za mu koma iyayen ɗaliban da kotu ta sallama sun yi farin ciki da wannan mataki ganin yadda ya kawo ƙarshen kai da kawon da suka yi fama da shi tsakanin gida da mashara'anta zuwa gidan yari a tsawon kwanaki fiye da 20 da wajen kwasan kwana 20 da wani abu eh, ya ake ta na kana tsarka ranka na daɗi ya an ce an suke shi ai ji daɗi ga ranka sai mu roƙi Allah dai Allah gaba ina farin ciki yau da sakin su mun gode Allah ya sa albarka waɗanda waɗanda suka kama su cikin kaso dai ba a ji musu ba ta musu ba lokacin kama su dai tun da yan lokona lokacin nan ne aka ta bubbugo su aka ta musu rai mu ma lokacin nan ran mu ya ɓace wannan ba mu shi daɗin shi ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar